sunana baba gana liman daga nan babban birnin ripoli a kasuwa eto eh ni dai gaskiya shawara ta ga manoma dai shine kawai mutum ya dogara da takin zamani ba wai mutum ya je dogara da takin gwamnati da ba samu za ka yi ba a zahirin gaskiya dai mutum kamar mu na ƙauye da suke noma mutum ya dogara da ɗan kwashe-kwashen bola kana kaiwa gonanka da ɗan takunan awaki da ɗan kashin awaki da ɗan dai bola-bola dai mutum ya kamata ya dinga kwashe yana kaiwa gonanka. Takin gwamnati da mutum ka zo farashin gwamnati an ba da tsakan naira dubu biyar da biyu kuma ka je ma ba za ka same shi to dai ni gaskiya shawara ta yi ne dai ina ba wa mutane shawara kan zan wayan wanmu na kauye da muke zama ni nan dan kauye ne sosai kuma na dogara da takin gargajiya dan kwashi kwashen bola na bayan gari kana kaiwa gonar kana shukawa ya fi da mutum yana jiran takin gwamnati da samu ba na gode sakon baba ga nan da Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Muhammadu Sadi daga jihar Kano, Najeriya. mu dai gaskiya a yankin ana samun takin nan na gwamnatin tarayya kuma ana samun shi akan wannan farashin da suka bayar dubu biyar biyar a dukkanin kasuwannin da haka muna godiya gwamnati allah ya saka alkhairi allah ya taimaka allah ya kara ƙwarin gwiwa allah ya ba bahar lafiya bisalam alaikum wa rahmatullahi murya amurka suna na bakabe nomau kore mai ruwa cikin jihar dosa jamhuriyar nijar eh, game da tambayar ku ta taki da ake tsammanin gwamnati na bada to gaskiya ko yana bada dai talaka bai zahin samu ko an gani bai da wadatar mutane kuma wani bi ba a ma samun shi ne yanzu abin da ke wahal da talaka dai kenan a kasashen gana mu talaka son shi noma bai yi sai da taki kuma takin ya yi waya ba a samun taki ya kamata gwamnatoci su diba su gani su kyautata mu talakawa su ba su taki ko ba a ba su kyauta ba dai a ba su taki isasshe wanda za su sayi su yi su samu gonakinsu domin su samu abin da za su samu domin daji yanzu ya lalace babu duk ya tsallace ba a samun haƙi da kyau da kyau in dai ba an samu takin nan ba saboda haka muna roƙon dai gwamnatocin su taimaka don allah su zan ba da takin zamani daidai lokaci kuma za su ba da takin zamani sai ga an ba da takin zamani can noma ya ma wuce ya kamata tun kamar yanzu ya kamata a ba kowa takin zamani saye wanda zai saye na kai ne in ya saye zai aji abin shi ya sa lokacin da ya gada ba amma inda kyauta an ka ce yalla an ba kyauta tun lokaci bai ba a ja ka saida amma tun da dai ba ba kyauta an ka baka ba saye da za ka yi kenan ka saye ka aji abin ka in lokacin da za a sa shi sai ka sa abin ka domin a yanzu gare mu nan za a yi eh, takin zamani za a sa shi tun taki za a ɗiba shi a garwaya cikin iri sai a taka da shi sannan in an yi noma kuma a sa shi to inda duk ba a same shi an ka sa lokacin eh, lokacin taki ba to gaskiya talaka bai bai ji daɗin takin shi bai sa bai ma haƙin shi ma ba shi mishi wata lokuta ba shi samun yabanya wadda take ta kamata ta hito da kyau da kyau ne bakabe kware mai ruwa jamhuriyar Nijar cikin jihar Doso. Assalamu alaikum. sashen hausa na dandalin voa mai magana hafiz balaraba guso daga jihar zamfara tarayyar najeriya ta yau ina son in mika tsokaci na ne musamman dangane da ainihin yadda shugaban muhammadu buhari ya tafi kasar london domin jinya hakika gwamnatin shugaba muhammadu buhari sai jinjina ganin dai halin da ake ciki wasu al'amura ba su samu tsaiko ba wanda kuma yakan kiyaye bin doka da oda ma'ana a duk lokacin da yakan tashi tafiya jiya yakan hannanta karaga mulki ga ainihin mataimakin shi domin ci gaba da al'amuran mulki kuma ba su ja baya ba wannan ya nuna cewa shugaba muhammadu buhari ba mutum ba ne mai son take doka da oda a yana buƙatar bin al'amuran yau da kullum da kuma kiyaye doka domin a zahiri inda wani shugaba ne ba zai taɓa hannanta mulki ga mataimakin shi ba a lokacin da ake ciki musamman na kusa da shi da za a ga suna bebe da shi hakika shugaban muhammadu buhari yana da kyakkyawan manufa ga najeriya sai dai wasu da ke bakin ciki ko kuma na tare da shi da ba su bukatar su ga talaka ya samu rawana a kasar nan Su muna fatan allah ka taimake shi akan manufofin sana'ar alkhairi da kuma tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a kasar mu najeriya da maganin barayi azzalumai da suka yi mu katutu. na gode sashen hausa na dandalin boa mai magana hafiz balaraba musau daga jihar zamfara tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu murya VOA Africa. Eh, ni ne Alaisidi Usaini daga Niamey. ina gaida ku ina jinjina muku allah ya rika allah ya kama muku aikin ku eh, lalle nan a karkarar niger musamman ma jihar tawa eh, muna samun isasshen takin zamani kuma ko ina da ko ina ya wadata komi karamin karancin ƙauye za a sami takin zamani alhamdulillah kuma ga tarakto na noma ga takin zamani ruwan sama ɗaya ake jira muna fata ubangiji allah ya sa wannan shekara da najeriya da niger ubangiji allah ya sauke mana ruwan sama masu albarka mun gode ma allah mun gode ma jagororinmu ubangiji allah ya kara musu niyya alheri allah ya ɗaukaka su shugaba muhammadu buhari da shugaba alhaji muhammadu isu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa assalamu alaikum murya amurka boa sunana alhaji baba mazaunin Kano daga garin Guru. To a a ra'ayina shine 'yan siyasa suna amfani da matasa domin cin nasarar zaɓe da yakin neman zaɓe kuma daga baya ba wai saniyar ware suka bai da su ba kuma ba zubar da su suka yi ba saboda ita siyasa yanzu ta zama kasuwanci su ma 'yan siyasar da suka zuba jari a ciki yanzu ba riba suke ci ba komai ya rufe kaga kuwa ba yadda za a yi ka zuba kuɗinka da neman mulki kuma ka samu mulkin amma an rufe da kai babu yadda za a yi da al'umma gaba daya Assalamu alaikum biyu a wasu kuna magana da Usman Ibrahim ɗan Nijar. Ina jinjina muku akan bayyana bidiyon da kuka yi na Boko Haram. In ba dan kun bayyana ba, dan da ilalim da ku gani ba. ina za mu zo mu ga ina jinjina muku Allah saka muku da alheri Allah ya biya ku Assalamu alaikum Radio America kuna lafiya ko to madalla an wani lafiya ya gari ya abokan zama da suna lafiya ko to madalla gaisuwa ɗaya ce na baku aikin ku yana yi muna wallahi Assalamu alaikum dandalin VOA Hausa an gaishe ku an jinjina muku sannan ku da aiki gaba ku mazan ku da mata ina muku fatan alheri daga naku mai sauraren ku a koyaushe abubakar gurku rinjin detawa sai na sake ji daga gare ku ina muku fatan alheri a dukkan Assalamu alaikum murya Hausa muna lafiya ya kwana biyu a aiki a guri muna godiya da irin gudunmu da kuke bamu na labaru da sauransu sai mun ga sabi da gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi biyoyi Hausa. Na muku godiya da farin ciki da fatan Allah kara muku lafiya kamar yadda kuka ba mu dama ta wannan hanyar WhatsApp mutum ya turo bayanansa kuma a saurara sunana Musa Hudu da nan jihar Plateau Ricos Jos. Allah saka muku da alheri sai anjima.